Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar a kan mitoci 25,49 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar za ku iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a VOA voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya ko makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku da wannan safiyar. A cikin shirinmu Ladan Ibrahim a yawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an waye gari lafiya yau Lahadi 15 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Tsohon sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yi tar da shawarar da shugaba Donald Trump ya yanke ta ƙin tabbatar da cewa Iran na kiyaye yarjejeniyar nukiliya wadda da ita da manyan ƙasashen duniya shida suka rattaba hannu a kai a shekara ta 2015. Kerry ya ce wannan shawarar a ta bakinsa ta yi hannun riga da abin da ke tartibi saboda kawai nuna isa da kuma cimma wata manufa. kerry wanda shine ya wakilci amurka wajen tattaunawa kan yarjejeniyar ya ƙara da cewa trump ya nesanta mu daga abokan hulɗarmu ya naƙasa mu ya ƙarfafa masu ra'ayin riƙau a iran ya sa warware rikicinmu da koriya ta arewa zai daɗa yin wuya wanda zai kuma daɗa kai mu ga yaƙi shugaban iran ya faɗi ranar jama'a cewa yarjejeniyar da ƙasarsa da manyan ƙasashen duniya shida suka rattaba hannu a kai a shekara ta 2015 ba fa za ta warware ba a wani jawabinsa da aka yada ta gidan talabijin na ƙasa bayan kalaman na trump shugaban na iran hassan ruhani ya yi kira ga dukkanin ɓangarorin da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar da su kiyaye ta ya bayyana yarjejeniyar da wata mashahuriyar aba da aka taɓa cimma a matakin dubulmasiyar ƙasa da ƙasa shugaban na iran ya kuma mai da martani game da bayyana iran da ƙasa mai bin tafarkin kama karya da trump ya yi yana mai bayyana trump da makaryaci kuma ɗan kama karya wani mai magana da yawun ƙungiyoyin mayakan siriya ya faɗi ji asabar cewa da yiwuwar mayakan isis fice daga raƙa a ƙarƙashin wata yarjejeniya wadda aka cimma tsakaninta da mayakan siriya da ke samun goyon bayan waɗanda suka mata zobe mai maganar ya ce da yiwuwar mayakan na isis fice daga birnin da dare daga jiya asabar zuwa yau lahadi duk wani ɗan bindigar isis da ya tsaya za a tilasta shi au ya miƙa wuya au a kashe shi tun daga ranar jama'a farar hula suka fara tserewa daga raƙa gabanin dannawa ta ƙarshe da ake sauraron mayakan da ke samun goyon bayan amurka za su yi da zamar sake ɓace birnin daga hannun isis an hallaka mutane akalla 25 baya ga wasu hamsin da suka samu raunuka a wani harin bam da aka kai da motar ɗaukar kaya daura da wani muhimmin shatale da ke magadishu babban birnin ƙasar somaliya a cewar jami'ai da kuma wasu ganau tashin bam ɗin wanda ya auku daura da shatale zobe mai cike da hada-hada da alamar dai wani dan unar bakin waki ne ya haddasa a cewar wani jami'in 'yan sanda ga muryar amurka ganau sun ce bam ɗin ya tashi ne yayin da hanya ta cunkushe wani wakilin muryar amurka da ya je wurin ya gawar waki akalla biyar yayin da ake jigilar su to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc ana zargin wani ɗaliban da aka dakatar da shi daga wata makarantar sakandare a arewacin kenya da sake dawowa jiya asabar da wasu 'yan bindiga inda suka kashe wasu ɗalibai shida da wani mai gadi guda a wani al'amarin da ya yi kama da ramuwar gayya a cewar jami'ai harbe-harben sun auku ne da asabahin jiya asabar a wata makarantar sakandare da ke lokichiogyo mai tazarar kilomita 90 daga sansanin 'yan gudun hijira na kakuma da ke kusa da kan iyakar sudan ta kudu da kenyar wanda ake zargin wanda ɗan gudun hijira ne daga sudan ta kudu an dakatar da shi daga makarantar sakandare ta lokiona ne saboda faɗa ɗalibin wanda ba a faɗi sunansa ba da kuma shekarunsa an kama shi bayan wannan al'amarin wasu 'yan ƙasar moldova hudu sun mutu jiya asabar bayan da wani jirgin sama na ɗaukar kaya da ya rikito da su cikin kogi daura da gabar Abrikos a cewar ministan tsaron ƙasar ta Abrikos. minista sadiki diakite ya gaya manema labarai cewa wasu mutane shida kuma sun samu raunuka ciki har da wasu 'yan ƙasar faransa hudu uku daga cikinsu sojojin faransar ne wata majiyar rundunar sojin faransa ta ce hayar jirgin sojojin faransa suka yi don amfani da shi wajen yaƙi da masu tsawon ra'ayi ko operation Barhane a yankin sahel ana ganin haukaciyar guguwar nan mai suna afele za ta afkama Burtaniya da island a wannan satin wadda wata guguwar no atlantic ce da ba a saba ganinta ba Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ibrahim a yawa da shirin zaɓe ko naɗi. barka barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba batutuwa guda biyu ne da kasashe daban-daban. Da farko bari mu fara batun zaben da aka yi a ƙasar Liberia. inda aka yi zaɓe ranar talatin ta gabata kuma mutane ashirin ne suka tsaya takarar kujerar shugabancin ƙasar. fitattu daga cikin waɗannan 'yan takarar ko sun haɗa ne da hamshakin ɗan kasuwan nan mai suna benoni yure sai kuma tsohon babban daraktan kamfanin coca-cola alexander cummins sai tsohon gwamnan babban bankin ƙasan james jones sai kuma mataimakin shugaban ƙasa na yanzu joseph bukai da kuma charles buskin da kuma sanata george weah tsohon ɗan ƙwallon nan kana mutane 980 ne suka tsaya takarar kujeru 73 na 'yan majalisar wakilai. Mun zanta da wani dan Najeriya mazauni kasar wanda shine shugaban 'yan Afirka ta yamma mazauna Liberia, wato ya ɗan Jalingo, kuma ya yi muna karin haske akan wannan zaben inda na fara sa yadda zaben ya gudana. A an kammala zaɓe lafiya kuma shakka da shi ni ɗan ƙasa ne nan na jefa ƙuri'a yadda ka'ida ta ce na kasar ta ce. Tun ma daga inda lokacin aka fara ita siyasa har zuwa lokacin da aka kada kuri'a ba wata rigima da ta taso ko wani abu haka ba To ganin cewa 'yan takarar suna da tarin yawa musamman na shugaban kasa har ma da 'yan majalisar wakilai ya ka ga fitowar mutane. Eh, an fito kan sai dai kasa akwai bisa ga irin halayyar halin da muke ciki a kasa kamar mu nan Afirka inda komai dai ba shiri da wuya a yi ta kare lafiya. to wannan an samu ɗan taggar da kaɗan wajajen a mutane samu irin ko su fito sun fi fito kam amma akwai problem kaɗan da muka notice wato mun ɗago a cewa wasu sun zo sunayensu a ce babu a nan babu a can to wannan da abubuwa ne wadda dama dole a samu su amma fitowa da yan fito kuma a yanzu a halin da aka ciki yanzu dama an san tabbas yan mutane kalila da za fito wanda za su a cikin yan siyasan wasu yan siyasan da ba wasu ne ficece ba to wayan da dai ficece yan kalila ne a yanzu ma mutum biyu ne suka fito fati biyu ne wato fatin wannan sanar da dan kwallon nan wato Jordania da shi da mataimakin shugaban kasa su ne yanzu suka fito har wayan da ake zaton ma za su shiga um, bugawa na karshe zagaye na biyu zama shugaban kasa eh, to su sauran wanda suka hito kamar shugaban kamfanin tsohon shugaban kamfanin coca-cola tsohon shugaban bankin eh, kasan da dai wasu manya-manyan sanannu da suka fito kana nuhin ba su yi tasiri ba a zaben kenan duk da yake ba a hita sakamako ba babu ba babu ba wannan babu Allah dai ka san ita siyasa dole kana in baka da tushe to abin zai ma wuya shi wannan ɗan shugaban wannan tsohon wannan ma'aikacin coca-cola gaskiya ya buga don ya ce shigan shi shekara ɗaya kenan ya shigo nigeria neman siyasan kuma gaskiya ana zato ma zai zama na kamar na uku kama shawaran da kamar shi wancan tsohon babban bankin wato mm. mills jones um, da yi wata nuna musamman ma ana zaton cewa ya ma janye tun kafin ma kai zaben To ina matan nan da aka ce da farko an samu matsala wurin barinta ta tsaya takara domin tana da alaka da nan Amurka an ce ta fi zama nan Amurka ta shiga takaran? ta shiga an barta ta shiga kuma ma ba abin da ba san eh, ita kai a nan fa kusan duk yawancin da suka shigo takarar duk yawancin su yan Amurka ne suna da passport din Amurka ka san ko da shike irin <laughs> kauta ido ne a bar su su shiga dan a nan liberia kasan dan liberia duk yadda aka yi dai ba za ce za ce shi da america da to kaman <laughs> miya ne abin nan ne da shinkafa ne da manja so that is the situation amma ban da wannan a dukkan su bar kowa duk wanda dai da ana zaton ba za a hana su saboda takardun su na ba na kasan nan ba a bar su duk sun shiga to ya maganar tsaro lokacin zaben tsaro lafiya kasan akwai akwai wainan sojojin najeriya da suke nan wato da suke omil wanda suke na united nations amma ko su din ma yan sandan liberia ne da ma'aikatan tsaro na liberia su suka dubi zaben ban mu ga dai wai nan sun fito sai dai dan yawo dai kawai sun fito cikin gari su dan yawon su amma ba mu ga fitan su sosai cikin gari ba To da yake ka ce an ɗan samu matsala nan da can irin na rashin ganin suna da da sauransu da ire-iren haka na ya batun kai kayan zaɓe a kan lokaci. Ya ba shakka. No, kamar mu dama ba wata a wurin musamman ma muna kungiyar mu mata ta shiga duban zaben na mun sa mutane sun shiga sun je don su ga sabon report duk yadda aka yi ta mu samu mu tura wa ECOWAS kuma mun mutane mu sun shiga sun ga abubuwa da sun gani dai amma mu a mu da muka jefa zaben ba mu bangaren ba wata wata wahala to eh, malaya ya ganin cewa eh, duka duka masu jihar kuri'an ba su wuce miliyan biyu ba amma kuma an ce ba za a faɗi sakamakon wannan zaben ba har sai nan da sati biyu me yasa kake ganin abin ya ɗauki lokaci ya? Eh, to a kasan kasan yadda take ba kamar kasar wadda banan ba kasan akwai bangaren Liberia ta yanzu shiga ma da motar bala'i ne ta saboda ruwan da ake tafkawa a nan to akwai bangaren liberia wallahi kai in ba da helicopter ba ko jirgin sama ba shiga gurin ma wahala ne saboda haka sai a tattaro zai zama wahala a tattaro duk irin information da ake bukata game da ita zaben saboda haka dama dole wannan ɗau wannan lokacin kasan kuma constitution na kasance ta zattacewa sai dai 25 ga wata sannan a releasing final information amma kaman yan um, majalisar wakilai na mm. saba'in biyar mm. dukkansu kusan dukkansu wanda suka cire sun san wanda sun san dai dama suna da information cewa sun riga sun ci sun ci to wainan suna ta um, murnan wayanda ba ci ba sun san su ma har akwai wayanda ma yanzu sun riga sun sadakar Malam mun gode kwarai da gaske. Daga kasar Liberia sai kuma kasar Kenya inda ake fata za a sake gudanar da zaben shugaban kasa ranar 26 ga wannan watan da ake ciki. To sai dai shugaban yan adawa Raila Odinga ya ce ba zai shiga zaben ba. Ko me ya zafi? Ga wasu daga cikin dalilan da ya bayar. You've come to the conclusion that there is no intention on the part of the IBC to undertake any changes to its operations and personnel to ensure that the illegalities and irregularities that led to the invalidation of the 8th August. Mun cimma matsaya cewa ba shakka ba wata alamar cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta wato IEBC za ta gudanar da wasu sauye-sauye a ayyukanta da zai sa a samu zaɓe ingantacce kuma karɓaɓɓe. Domin kaucewa abin da ya faru a zaben farko da ya kawo aka rusa zaben da aka gudanar a ranar 8 ga watan Agusta. Alamu sun tabbatar da cewar zaben da za a yi a ranar 26 ga wannan watan sai ya fi na wanda aka rusa muni. To har yau manema labarai sun tambaye shi ko me yasa ya ce bai da kwarin gwiwa ga hukumar zaben nan kuma ga abin da yake cewa uh, you cannot do the same thing the same way and expect different results so we have said that some of the things which were criticized ba za ka yi abu biyu ta amfani da tsari guda ba kuma ka ce kana iri domin abin da muke cewa shine abin da babban kotun ƙasa ta ce an yi ba daidai ba muna ganin akwai buƙatar gyara shi kafin mu sake komawa fagen wani zaben to da aka ce masa idan ba a gyara waɗannan abubuwa ba to me zai faru um, we want to participate in an election held in accordance with the constitution and the laws of the country and you... so the supreme court said if it is not done that way shine muka ce ba za a yi zabe ba kenan a um, Kenya domin mu fatar mu shine mu shiga zaben da yake an gudanar da shi daidai da abin da dokar ƙasa ta tanada babbar kotun ƙasa ta ce muddin ba yadda ta ce a yi aka yi ba to za ta sake rusa shi. Har ila yau an ce masa bai ganin wannan matakin da yake son ya ɗauka tamkar haɗari ne ga siyasa musamman in ya dage cewa sai an yi gyara a zaben da ya rage 'yan kwanaki kalila a gudanar da shi shine sai ya ce. We don't think that the changes we are asking for are, are, are uh, to make. We are basically saying that given the experience we've been through, there's need to make those, those changes so that the elections can be free and fair. The court talked of irregularities. It talked of uh, illegalities. Ban tsammanin canjin da muke son a yi abu ne da za a ce ba su yiwa ba. Abin da muke cewa shi ne ganin abin da ya faru da farko. To akwai buƙatar a gudanar da waɗannan sauye-sauye domin samun zaɓe karɓaɓɓe kuma ingantacce. Domin kotu da kanta ce ta yi maganar almundahana da saɓawa doka da hukumar zaɓe ta tafka wato IEBC. fatarmu shi ne waɗannan abubuwa da kotu ta ambata su zamo an gyara su hawa kuma da aka ce masa kar ya manta cewa babban kotun kasa ta bayyana a fili cewa babu wani zargin aikata ayyukan a sha daga shugaban hukumar zaben ko kuma ita kanta hukumar zaben nan ko me zaka ce I don't know which one you want to take more. Oh, They talked of illegalities committed. They talked of irregularities uh, committed. They even said that, this, that the IBC was in, in contempt of the Supreme Court order. which had ordered that they allow us access to the servers to read uh, what was in there, and they refused to uh, allow that. I don't know. Um, to ni ban san wanda za ka kama ba daga uh, cikin uh, maganganunta kotun ta yi magana akan almundahana da saba wa dokar zaɓe har ma ta ƙara da cewa hukumar zaɓen ta iebc ta saba wa dokar kotu kuma idan an ce ka saba dokar kotu wannan batu ne babba domin kotu ta ba ta umarni ta ba mu damar mu duba bayanan zaben daga ainihin rumbun tattara bayanai amma ta kibin wannan umarnin don haka idan har ita kotun kuma da kanta ta ce da hukumar zaben da shugabanta ba su aikata wani laifi ba to akwai rudu a cikin al'amarin da ƙarshe an ce masa anya musarela ba siyasa kake son yi da wannan lamari ba ta yadda za a ƙin zaben domin ganin an samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa saboda idan an zo rabon mukamai ka yaji rabonka that is what jubilee have been talking about that we want half of the loaf, as they call msumukati in Swahili. We are not interested in even a quarter of a loaf because we know that if we get a proper elections, we'll get the full loaf. We, we are ready for an election. abin da jam'iyya mai mulki take ta faɗi kenan wai muna son rabin ikon ƙasar alhali ba haka bane sam mu ba wannan ra'ayin muke ba so muke yi a yi zaɓe wanda yake bisa doka da oda mu har kullum a shirya muke mu shiga zaɓe amma zaɓen da yake da sahihanci domin mun san idan mun shiga za mu yi tasiri. To sai dai shugaba Uhuru Kenyatta ya ce shi ba abin da ya dame shi da kauracewar wadda madugun yan adawa Raila Odinga zai yi. Domin ko ya ce zai ci gaba da kamfe ɗinsa ne ga ma abin da yake cewa. Is there, is there justice in that statement? It is his democratic right not to participate. Sindio. We tell him also It is the people's right to participate in an election to choose their leader. So whether you are there or not, we are proceeding to the people who have the sovereign right to elect the leader yancin kin tsayawa takara amma kuma muna faɗa masa da babban murya cewa yancin 'yan ƙasa ne su fito domin su zaɓi shugabanninsu don haka ko ya shiga ko bai shiga ba mu dai kan ba gudu ba ja da baya za mu sake komawa ga jama'ar ƙasa waɗanda zaɓi ya rage gare su domin su zaɓi shugaban da suke bukata. To da farko dai an tsaya shugaba Uhuru Kenyatta da shi da Raila Odinga ne kawai za su tsaya takara amma yanzu an baiwa sauran 'yan takarar damar sake tsayawa wannan takaran. Hawa kuma kawo yanzu ba a cire sunan Raila Odinga daga cikin katin jefa kuri'a ba. Abin jira a gani shine yadda za ta kaya a ranar 26 ga wannan watan da muke ciki. To ma saware mu ma yau nan shirin zai ɗiga aya sai wani sati a ji mu da wani sabon shirin yanzu amadu nazir ahmed hausawa da baba yakubu makere sai yahaya dan jalingo da kuma julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah a jimu da wani sabon shirin. thank you Masu sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga rahotonmu na musamman a yi sauraro lafiya. Rundunar sojojin saman Najeriya na ci gaba da rawar gani a kokarin kawar da dan burbushin abin da ya rage na daga mayakan Boko Haram. Masana sun ce mutanen shiyar arewa maso gabashin Najeriya za su daɗe ba su manta da irin rawar ganin da mayakan sojin saman suka taka ba. Sunana Falmata Bukar daga Damaturu ina naƙudan wannan yaron nawa mai suna sadiq to a ranar ranar 1 december 2014 an kawo ni likita ya ganni sai ya ce ba zai yi na haifu ba zai yi min tiyata da safe to da safe tun da aka yi sallan asuba yan boko haram suka shigo suna ta harbi tun muna sallan asuba muka ji gari ba lafiya kafin a yi sallan asuba kowa ya gudu daga asibiti kowa ya watse lokacin in ka ga mutum a asibiti shine wanda ba zai iya tafiya ba ko wanda aka yi mishi tiyata to a lokacin ma muna asibiti har rana ta yi muka rasa yadda za mu yi mu fita sai harbi ko ta ina harbi gari ya dau hayaki sai mama na ta ce gaskiya ba za mu ci gaba da zama a asibitin nan ba ya kamata mu yi wani abu tun da gashi ba abinci ba likita ba kowa ga yanayin kwandishan din da muke ciki to a haka dai ta ce za ta sani akan wilcaya mu tafi gida sai na ce a'a ba zan hau ba za a harbe mu sai dai mu shiga jeji ta ce to shikenan yanzu ba mu da wani abin da ya rage sai dai mu shiga jejin sai ci to nan yanzu abin da za mu zo na mu yi addu'a muka zo muka yi addu'a kuma muka fita muka shiga jeji saboda ba mu da wani mafitan da ya wuce wannan muka ɗauki hanyar gida muna tafiya akan hanyar gida jirgin sama da yake zubo wutan nan yana ta bin eriyan da muke muna jin karan shi akan mu haka ya zo ya je ya dawo ya je ya dawo ya je ya dawo kawai dai mun sadaukar da ran mun fita ne saboda gaskiya ba mu da wani abin da za mu iya yi kuma mun barwa Allah komai akan hanyar da jirgin ya je ya dawo ya je ya dawo ya je ya dawo har muka isa gida da muka isa gida ni na ganin ma jirgin kamar raka mu yayi da muka isa gida na jirgin bai sake dawowa ba dan gaskiya a wannan ranar ba dan nigeria Air Force ba ina ga ko boko ma da sun gama da mu a ranar gaskiya da mun fito muna kallon su ma suna ta yawon su a mota kawai dai kwanan mu ne bi kare ba gaskiya mun gode da abin da nigeria Air Force ta mana har na fara ma sha'awan dana ya zama air force me sunanka abokina ni ne to gashi mamanka ta ce kana tana sha'awan ka shiga aikin soja kana son aikin soja eh. a cikin soja ne zaka shiga waye ka sani a soja kuka ce kan ka ce me kuka ce kuka shi kan waye kuka shi kan eh kuka shiga eh. shi kuka shigan waye to ai shi ba air force bane shi ne ba ne na to da yake. Ko da baya ga Operation Lafiya Dole, a nasu bangaren mayakan saman Najeriya suna gudanar da Operation Gama Aiki da Operation Ruwan Wuta duka dai don kawar da Boko Haram. Na nemi karin bayani daga babban hafsan hafsoshin sojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar. To gama aiki da gama aiki duk dai waɗannan operation da ake yi a arewa maso gabancin Najeriya operations ne waɗanda suna da sunaye da yawa waɗanda akwai waɗanda muna muna yi ne tare da sojojin ƙasa kamar gama aiki akwai kuma waɗanda mukan ɗauka mataki ne wanda yake sojojin sama suke ɗauka amma wadda yake da manufa iri ɗaya na wancan gama aiki ɗin amma wadda yake baya bukatan wani hada ƙarfi da ƙarfe tsakanin sojojin sama da sojojin ƙasa to saboda haka waɗannan operation namu mu sojojin sama yana da baki kamar baki guda uku akwai ɗaya wanda yake bukatan kullum kana yin kome kake tare da sojojin ƙasa wannan muna kiran shi close air support wadda yake operation ne wadda yake bukatan ka tabbatar da cewa kun yi kyakkyawar ma'amala da sojojin ƙasa yadda garin neman kashe waɗannan su 'yan ta'adda kada ka je ka kashe naka sojojin saboda haka yana bukatun kullum kuna tafiya daidai kuna planning din to akwai kuma operation din da ake da muke kira interdiction wannan operation wadda yake action abin nan nashi operation ne kawai na sojojin sama wanda za ka je ka ga inda inda ta'adda suke ka san inda suke ka sa sojojin abin ah, you jiragen ka na yaki su je su far musu saboda haka waɗannan akwai bambanci tsakanin su to amma wannan eh, gama aiki da kake magana muna yi ne hannu da hannu da sojojin ƙasa saboda mu tabbatar da cewa mun kare eh, jama'a tsohon hafsa a rundunar tsaron najeriya aliko yan rashid harun ya ce lawar da sojin saman najeriya suka taka na ɗaya daga cikin silar kwato dajin sambisa in ka duba akwai attack attack da aka kawo nan cikin garin maiduguri adamawa da yobe idan da ba dan Najeriya Air Force ne suka yi rawan gani a wannan abin wannan yakin ba wallahi talla da yan ta'addan nan sun ci garin yobe sun zo har sun ji har gulani har sun shigo mana cikin garin Gombe capability da najeriyan Air Force take da shi wato yanzu abubuwan yaƙi da najeriyan Air Force take da shi akwai inda najeriyan Air Force platform su za su iya zuwa tsakanin minti ɗaya zuwa minti biyu amma kuma su sojojin ƙasa ba za su iya zuwa wannan wurin a awa ɗaya ko kuma awa biyu ba idan ka duba malam fatori Nigerian Army tank ba za su iya shiga wurin ba saboda yana da boda tsakanin wato mala kenan da Lake Chad Basin in ka duba marte in ka duba ganzai gari ne kusa-kusa da cikin Maiduguri amma saboda terrain din attack ɗin garin mubi tsakanin mubi da madagali har zuwa gombe su wannan yan boko haram ɗin suna so har shiga cikin garin adamawa ne amma with the help of nigerian air force suka yi subdue wa'annan yan boko haram ɗin har suka mai da su baya Kwanan nan gwamnatin Amurka ta amince da a saidawa Najeriya jiragen yakin nan na zamani wato A-29 Super Tucano kuma babban hafsan hafsoshin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ya ce waɗannan jirage na da matukar tasiri ga aikace-aikacen su. To wannan jirgi yana da muhimmanci kwarai da gaske al'amuran da muke na yau da kullum aka yi la'akari da irin matsalolin da ake shiga da ke shiga na maganin tsaro a ƙasar nan. Wannan jirgi lallai yana da muhimmanci yana da kayayyaki na zamani. yana da al'amura waɗanda system ɗin da jiragen da muke da su a yanzu wasunsu ba su da wannan abubuwan da suke da shi to muka ga cewa ya kamata mu nemi wannan jirgi saboda ya taimaka da abubuwan da yake dole mu yi la'akari cewa banda matsaloli na tsaro na ƙasa in ka duba west africa gaba ɗaya duk wani fitina da ta taso najeriya ake duba ma ake duba cewa za ta shigo ta taimaka mun shiga mun taimaka a ƙasan senegal saboda warware matsalar da ke cikin gambia tare da taimakon ah, wasu kasashe na afirka to saboda haka wannan jirgi muna ganin cewa zai daɗa mana karfin ah, gwiwa wajen tabbatar da cewa mun kare ah, rayukan mutane kuma mun kare ƙasashenmu ba ma najeriya ba sauran wurare Kwararre kan jiragen yaki Muhammad Enusa ya mana karin bayani kan wannan jirgi. Jirgi ne mai inganci kuma an kera shi ne musamman saboda yaki da ta'addanci. Zai iya hango dan ta'adda duk inda ya ɓoye yake kuma zai iya aiki ko da daddare ko da rana ko da yaushe ya tashi. Dan sun gwada jiragen nan an yi amfani da su kamar a Afghanistan a Iraq duk Amerika ta yi amfani da jiragen nan kuma an tabbatar da ingancinsu. Kuma yana da surveillance zai iya ganin abokin gaba ko daga nesa ina yake haka. Kuma kuma duk inda ya sa ya tunkara baya misin target dinsa kuma duniya sun dabbatar da ingancin jirgin to musamman shi yasa ga america ta zaɓi jirgin nan ta saida ma Najeriya a cewar Air Commander Yusuf Anas mai ritaya sojojin sama na da wata runduna ta musamman da ke taka rawa kafada da kafada da sojin ƙasa. Rundunar mayakan sojojin sama ɗin su ma suna ba da tallafi sosai wajen tura da wasu dakarunsu da ake ce ma special forces da aka tura su suka yi ƙwarewa a wasu ƙasashe kamar Amurka da Isra'ila suka dawo so an tura su tare da ainihin rundunar mayakan sojojin ƙasa a don su ba su tallafi a ci gaba da wannan yaƙi da ta'addanci. Masanin tsaro, Eya Komanda Ahmed Tijjani Baba Gamawa mai ritaya na bin diddigin yadda wannan yaƙi ke gudana tun daga farkon karɓan dajin Sambisa har zuwa karɓo shi daga hannun mayakan na Boko Haram. Sarorin nan kuma da aka samu a yau ina tabbatar maka idan ba sojojin saman nan sun shiga ba da ba mu kai inda muke ba yau. Kuma wannan abu ba a samu wannan nasarori ba sai da kyakkyawan shugabanci. A shugabanci wanda ya tabbatar cewa wayannan jirage an gyara su, su wayannan pilot pilot masu tuka jiragen nan sun samu kyakkyawan training sannan kuma an kula da abubuwansu da allowances ɗinsu da yadda suke training da sauransu. Shi Air Marshal Sadiq mutum ne mai gaskiya, mai adalci, mai rikon amana don haka muke samun wa'annan nasarori kwarai da gaske. Kuma in ka duba yau, hatta operation da suke na operation ruwan ruwan wuta. Wannan daji an samu nasarori kwarai da gaske. Yadda aka je aka kakkare wuraren da suka kakkame, yadda aka samu makamai, aka yi destroying camp camp ɗinsu wanda yake aka yi wurin guda hudu da sauransu. To da ba don sojojin sama ba, ina tabbatar maka ba za a samu wa'annan kuma in ka duba yau ko a duniya ai ana maganar air power ne sai lokacin da sojojin sama suka yi ruwan bambamai da sauransu sannan sojoji na ƙasa sannan su shiga hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya. Duka-duka da wannan ne muka kawo shirye-shiryenmu na wannan safiyar, sai kuma wani jiko za ku sake jin mu ɗauke da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya.